jumla mai amfanarwa a cikin harshen larabci maganan idan ka eh, wato maganan da idan ka faɗa za a gane aka ce da farko dai duk magana sai ta samu kalmomi guda biyu ko fiye da haka idan kalma guda ɗaya ce ba za a iya fahimtar ta ba da larabci sai idan an haɗa kalmomi kamar guda biyu kuma ya kawo mana misali ko misalai sannan kuma ya ce kowace kalma tana da matsayinta a cikin harshen larabci tun da an ce kowace kalma tana da matsayinta kowace kalma tana da wasalinta kuma abinda za mu karanta a cikin na na. in ka gane da yadda suke ga zubinsu to sai kuma ka zo ka gane ga wasalin da ya kamata su ɗauka ko wasullan da ya kamata su ɗauka to eh, tamrin rabe wanda muka ce za mu yi magana shi ne iji alkulla misali min al atiya a sanya kowane misali daga cikin misalai masu zuwa jumla mufida amma yadda ita jumla mafida bi wata kalimatin mulaimatin eh, a sanya kalman da ta dace fil makanil khali a wurin da babu komai to wanda shi shine nake za a samin saboda in ba ana yi ana motsa waje ba ba za a fahimci larabcin ba al'usfur sai ya kawo mana kalman al'usfur al'usfur shi ne tsuntsu mai ba'u ko abin nan ko kanari ko wani abu ko wani tsuntsu makamancin wannan a gaba sai ya ce alƙafas keji to abin da ya tsallake a tsakani mai ya kamata musa ya eh, fi ya mace al'usfur fil ƙafasi tsuntsu yana cikin keji idan ba kawo fi din nan ba maganan ba za ta fito ba ka ce tsuntsu ka ce keji mai kenan sai dai ka ce tsuntsu yana cikin keji saboda haka alwasoro kalma ce mai cin gashin kanta sannan fi wannan ma kalma ce mai cin gashin kanta alkafas kalma ce mai cin gashin kai sannan sai na biyu alwaladu yaro karami sai ya tsallake wata kalma ya share bai kawo ba sai ce alfaqihata zai ce yayin itace yayin itace ko fruit ne ko menene haka to me ya kamata musa alwaladu ya akulu alfaqiha alwaladu ya hamilu alfaqiha eh duk zai dauka amma an fi sa ya kulu saboda me saboda ya fi sauki saboda kusan kowa ɗin kwaɗayi ne in ya ji kayan marmari ne to ci ake yi haka ne yaro karami yana cin kayan marmari ko yayin itace ko alwaladu ya hamilu ya hamilu yana ɗauke yana ɗauke da hata kayan marmari a cikin kwando to kun ga nan ma jumlar tana da kalmomi guda uku sai misali na uku a sauru a sauru zine bijimi a sauru bijimi ya ce al'arda ƙasa domin ya kamata musa a tsakani sun daga bijimi ga ƙasa ƙasar gona eh ya harusu sai mu ce yana hude don ya harusu ne huda mai tone waje da juya shi saboda haka mun san aikin bijimi kenan to kun ga wannan yana da alaka da idan mutum ya ji abinda aka saba faɗa shi zai buga misali da shi eh, wanda yake ba zai sha wahala ba nan ma kalmomi guda uku ne sai na gaba alwaladul muhazzabu yaro tsaftatacce abinda ake nufi yaro mai tarbiyya to me jawabin eh, mahbubun abin ƙauna ne mahabubun me yasa ba ce habibu ba alwaladul muhazzabu habibu tunda habibu ai wanda ake so ko habibu fa'ilu habibu fa'ilu eh mahabubun din shine yafi dacewa alwaladul muhazzabu yaro mai tarbiyya mahabubun abin kauna ne ko abin so ne to kun ga nan makalmomi guda nawa ne guda uku sai dai alwaladul muhazzabu wannan sifa ce to akwai babi na musamman da zamu zo mu samu akan sifa da yadda sifofi suke daukan musali sai na biyar alhiza'u adayyat takalmi mai kunci takalmin da ya kasa wa mutum to me ya kamata ka damfara masa ai alhiza abdayyiq alhiza'u abdayyiqu takalmi mai kunci in kace mahabubu a can nan kace makaruhun sai kace abin kyama ne ai very simple saboda haka nan ma mun samu kalmomi guda uku sai alkamaru wata as-sama'u sama ehe kun zan muna ba da wasali ne ko ne in kasashe a cikin jimla ne za ka ɗan gyara wasali wannan ba matsala alkamaru fi sama'i alkamaru yunawwiru as-sama'a haka ne ga sunan da yawa to nan mun samu mun sha da kyar sai tamrin khamis na biyar da kulla kalimati min al-kalimati al ka sanya kowace kalma daga cikin kalmomi masu zuwa sai jumlatin mufida a cikin jumla mai amfani sentence murakabati min kalimataini wanda aka tsora daga kalmomi guda biyu kacal guda biyu kacal ake so alhadiqa lambu ko gona alhadiqa Eh, alhadika musmiratun alhadika jamilatun sun kace in kace albustanu jamilun alhadikatu jamilatu ko ko musmiratu ashajaratu to ko da ke mun mu dauki jamilatu ashajaratu bishiya musmiratun ko tawilatun ko kasiratun al-azharu furani eh jawon eh mahabubun au mahabuba ko muzubilatu don aka ce al'azharu muzubilatu aka ce muzbila shine wanda ta fito da kai eh, ya zazzaro a shamsu fa nan kan eh, a shamsu wa tali'atu to a shamsu muniratun ko mudi'atun eh mudi'atun saboda abin da aya ta ambata kenan haka ne ake ka gano abin da eh, na'am sai na biyu da kulla kalima min alkalimatil atiya fi jumlatin mufida nan ma ana son kalman da za a kawo ko kalmomin da za a kawo a sanya su a cikin jumla mai amfani murakkabati min akthar min kalimatai ne amma ana son a samu kalmomin su biyu alma muwayya ruwa alwaladu ya sharabul ma'a ya sharabul waladu alma'a misali kenan na'am Mun ga mun samu guda uku to ga alfakiha sai ka kawo mana misalin da aka kawo baya ishtaraitu alfakihata fi suqi ishtaraitu alfaqihata fi suqi kayan itace a kasuwa ga yal'abu kar da kawo misalin da ya wuce yal'abu ala yana kwallo kenan Eh? yawa yal'abu alƙare kamar yadda suke faɗi da yanzu kuma yal'abu alhafiz yawa to ya da suna sunna sai yarkabu can an ce yarkabu wane ne na ko to nan kuma sai a canza mana yarkabu yarkabul imamu a sayyara a eh, yana hawan keke da haka ka sashi wahala yanzu man yake hawan keke eh, eh, dama dama ka sa mashin mana ko amma dai dama abin da ake so ka yi tanawuyi ka caccanza in ka zo buga misali sai ka buga abin nan yarkabu al'imamu الدراجه يركب الامام السياره يركب الامام البخاره يركب الامام كيمكو kaga kimko din shi sa ne ba zai fito ba ko ba ka ba sai na shida titi wannan ka kawo da kanka bi salasu jumalin jumloli guda uku kullu wahidatin min murakkaba min ne. bai guda uku a uku din nan masu jumloli wato masu kalmomi guda biyu wa bi salasin guda uku again bi kulli hasala su kalimat kowanne kalmomi uku kuma bi salasin sannan ka sake kawo wani jumloli guda uku eh bi kulli uku kalima, kalimat kowanne tana da kalmomi guda hudu to mu dauki na karshe wane ne zai kawo mana misali jumlan harshen larabci mai dauke da kalmomi guda hudu a can baya mun ambata da muka ce yal'abu alƙari bilwalar da gani yal'abu alƙari bi alwalar daga wannan an samu abin nan ishtaraitu alfaƙihata min asu ko fi asu eh na'am kaganka wajen guda biyar kenan dole a yi tunanin abin nan shi yasa kafin mu yi tamari eh, yana da kyau mutum ya karanta ya dan bibiya a ya gurguje ya kamata mu yi ajza'ul kalima saboda wannan yana da alaka mai karfi da abin da muka ya baya kuma ya kawo misalai da yawa mai al'amfila rakiba ibrahim ulhisana ibrahim ya hau doki na biyu yoda isma'il al isma'il yana wasa da kule yuda'ib muda'aba shine wasan wasa irin na ba na yal'abu ba eh yanzu wani lokaci za ga yaro kana wasa da shi zai maka kai zai maka kai amma ce wasa da yaro eh don saboda wani lokaci zai maka wasan a inda bai kamata ba amma za ka gani ka tsokane shi ya tsokane ka ka tsokane shi ya tsokane ka wannan ne muda'aba da hausa mai yake faɗi za gani wasan kwallo fa ya labu shi ma wasa sannan kuma an zuwa ce Allah hau shi ma wasa ne da yamma na manya shi akwai wargi a ciki eh. yanzu kaga tsoho wanda ya ritaya yana kallon kwallo ana abu yana egol. Eh, gol ya za ka fasar wannan tsohon ne ka gani ai ba za ka zo ka ce ai wannan wannan yalabu bane a sai ka ce yalhu kawai wannan ɗan shagala ne hmm. na'am ya hasudul fallahu alkamha manomi yana girbe alkama ta akulu shatu fulan wa sha'ira akuya tana cin wake da acca ko ganyen wake da ganyen acca sami'tu Nafiha. na ji nasiharka sa'un nuru filhujura haske yana shiga filhujura ce a cikin daki kun san irin hasken taga an san na window ko wato shine sa'u ai kun ga yadda shi yake shiga da bambanci da yadda in ka duba za ga yadda kura yake shiga sai duk irin wannan yasta'u tajri safina tuwa lalma jirgin ruwa yana gudana akan ruwa Haltu tuhibbu safara shin kana son tafiya hmm albahar na fi ma mada annal jumlatal mufida wato mun gane a cikin darasin da ya gabata cewa jumla mai amfani ta tarakkabu min tana hauhawa ne daga bangarori daban-daban hiyar kalimatu sune kalmomi wa nuridu an na'rifa kuma muna so mu sani nan fi haza dar a wannan darasi an wa alkalimati nau'o'in kalmomi to za mu fara shiga ciki fa na kulu sai mu ce idza ba'athna fil jumal lati ma'ana idan muka yi bincike a jumlolin da suke tare da mu wajadna annal kalimati za mu samu kalmomi irin Ibrahim Ismail alfalla alfazun tusamma biha ashkhasun wato sunaye ne wanda ake ambaton dan adam da shi kun ga a cikin mun samu nawun kenan Eh. amma na na me na mutane ko tsagoron suna ko lakabi ko sifa wa'annal kalimat kalmomi irin su alhisan doki wal da kule Washata da akuya alfazun samma biha anwa'un min al haywan su kuma sunaye ne na nau'o'in dabbobi Wa'annan qamha kuma alkama wal fula da wake wa shahir da shahir kun san ful din nan fa ba fa irin wake wasu sun ce ba wake irin namu ba eh yanwa zai iya zama haka ba wake irin namu ba akwai waken da suke manya manya yawa manya manya sun fada abin nan sun fi gada ma eh za ga su manya manya kaman kan yatsa to irin waɗannan waken ana samun irin ƙasashen sudan da sauransu shi ne wanda za a dafa za a dafa shi tun da daddare za a dora shi da safe kamar war haka bayan sallah su ba. yi ake sayarwa sai a rarraba sai ka hada da gurasa idan ka ci karin kashin ruwa kenan har a zahar ya za wanda bai zauna a kasashen laraba bai dan dana fito bai more ba <laughs> eh, to mu anan za mu iya kwatantawa da me na da a ƙauyukanmu za ka samu gidan da ake yin ɗan wake da alale eh ɗan wake da alale da kunu mutumin da ya je ya sayi ɗan sai ya sayi alalensa ya gauraya ba ana halawa ba bayan ya ci kuma ya samu kununsa ya ɗora yanzu ɗan wake da alale da kwai yau eh. mutum ya ci wannan sannan ya samu kununsa ko kwansa ya ɗora, kana ganin karfe tara zai nemi wani abin karyawa to su shigen haka ne amma gaskiya su wannan pool ɗin sunan wato pool ne na mamaki eh. tunda da kaji fulin da za a ce an ɗora shi tun da daddare yana cikin tukunya eh ba za a yi amfani da shi ba sai da safe daidai da yake yanzu akwai na'urori iri daban-daban kaga idan a normal tukwanenmu ne za a zora shi da wuri ai a da kamar menene kamar ganda awa nawa ganda yake yi eh shi yasa mutanen da suka fi lafiya amma yanzu an zo an babbaka fatan da chemical an kankare an zo wajen dafawa da ruwan farko ba zubar da ruwan ba kuma bai dauki lokaci ba an dafa maka ka zo ka gagar gudurawa da hakorinka ko kuma ka ce ya yi ta daminka ciki su ma iyayenmu na da idan za su dafa ainihin ganda to sukan ɗora ne tun da daddare ya kwana da safe kuma an haka zuba maka dumame sai a zuba maka wannan abin da ke eh. ko a sa shi da safe ya ta yi ana don tura masa itace ana tura masa zuwa da daddare sai a zuwa raba muku kaga ya ɗauki lokaci sosai to ko da za ka kawo na'uran da zai dafa abincin nan eh, nan da nan to yana da kyau a ringa dan kiyayewa gaskiya wannan ne Alfon, amma mu anan muna fassara shi da wake to kaga wake ko mu a wajen mu normal wake ne amma dai in ka yi bojin sukul ka dafa abinci wake minti nawa yake da huwa? wanda bai san kansa ban zai dafa shinkafa da wake arama in za ka dafa shinkafa da wake ya yake yi ina ganin kai ma ba ka yi irin abin da din nan wadon wani ake fara sa yaushe ne haka ne eh, lokacin da ka zo ka zuba normally in aka zuba ruwa lokacin da ya fara zafi ko ya abin nan sai ka zuba wake sai waken nan ya tafasa saboda in bai tafasa ba ka zuba shinkafa to shinkafan za ta riga waken da kuwa muri mu da lokacin da muke gida ba mu je makaranta ba mu mun dauka abin arhani mafiya yawa duk wanda ya je zai dafa abinci shinkafa da wake in bai san kai abin nan din ba to da shinkafa da waken lokaci guda zai zuba kuma ɗaya zai dahu ya ballaya eh to kaga namu akwai abin nan to wannan shi ake kiransa fasarar da muka yi da karin bayani shine luga eh luga amma da kamata ya ce mu zo da misali ne a bambanta don ka kawo wani waken ba za ka iya kawo wani waken ba to a shahir ma acca haka ake fassarawa amma waɗansu suna ce a shahir shine kamar dauro akwai gero akwai dauro akwai bambanci haka na'am alfazun tusamma biya anwa'u minan nabat lafazza ne wanda ake ambaton su tsirrai da su wa annal hujrata kaman daki wa safina da kwale-kwale walma da ruwa alfazun lafazza ne tusamma biya anwa'u minal jamal wasu nau'o'i ne na ainihin tsandararrun abubuwa kun gani kun ga anan da turanci shine concrete now amma su ba sa bambantawa noun is noun amma sai dai za a zo a ce akwai concrete noun akwai proper noun akwai abstract noun akwai common noun to su kuma da larabci akwai sunayen mutane akwai sunayen dabbobi akwai sunayen bishiyoyi ko itatuwa eh, ce maka kenan sannan akwai sunayen concrete noun abinda za ka iya tabawa akwai na abstract noun abinda ba za ka iya tabawa ba don shine zai ambata gaba wa'annan nasihata wan nura was safara annasiha ana gani ne annura ana ganin nur amma za ka iya tabawa yanzu ga hasken nan kana iya taba hasken lantarki ba zai yi ba sannan kuma da ainihin asafar na aka ce tafiya ai tafiya kowa ya san tafiya amma kana iya ganin tafiya har ka taba tafiya saboda ba halitta ba ce alfazun tusamma biha tusamma biha anwa'un ukra min al-ma'ani waɗannan waɗansu lafuzza ne waɗanda ake ambaton waɗansu ma'anoni da su to kun daga nan yana da kyau mu gane a cikin larabci akwai sunayen mutane akwai sunayen dabbobi akwai sunayen tsirrai iri daban-daban wanda ake ci da wanda ma ba a ci sannan akwai sunayen tarkacin abubuwa sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ake tabawa ko ake gani akwai waɗanda ba iya tabawa to yana da kyau da larabci ka fahimci haka yanzu mutum ya zai ce lamastu ma za an nura eh lamastu an nura ya ce eh, na shafi haske haske yana shafa haske ne sai dai idan ya shafi nura mutum ko ba gaba ne eh don saboda karkaje wani waje garin buga misali kuma sai ka buga misali wani bambaragwai to shi yasa ake bambantawa eh ko in ra'aitun nasiha na ga nasiha Da wata yarinya ce sunanta nasiha shi sa ka gani amma dai ba nasihan da ake yi a masallaci ba misali ina fata an gane yawwa to sannan kuma walizalika tusamma kullu kalima min hadhihi kalimati isman ya sa kowace kalma daga cikin waɗannan kalmomi ake kira da is suna saboda haka na'un a larabci ya fi yawa in kana son ka mori larabci shine kowane abu ka san sunansa da larabci eh, ko da jika-jika za ka iya amma shi shine in baka san abu da larabcin ba to kuma nan za ka sha wahala amma dun baka iya na lahawun haɗa kalmomi ba amma ka san fassaran kalma ai ka gama ka je wajen balarabe ka gani kana son za ka sayi fensil a wajensa domin sunan fensil da larabci alkalam shi ne fensil ko kalamun rasar eh, in kace masa alkalam wani alkalami zai je dauko maka daban mu kuma nan kace mana alkalami sai mu dauko maka wanda gardawa suke rubutu da ke allo ko ba ka bane Eh, kai ne za ka je shago ka ce a baka abin rubutu pencil biro alkalamin gardawa eh maka eh, ga nan da yawa akwai mai ink irin da mutanen da amma in ka ce a baka maka ai kaga already ka riga ka yi abin nan specifying in abin nan menene abin da ake nema to saboda haka idan ka zo ka ce mai shago eh, hati nazara hati hazihin nazara ko kuma kana gani ka ce an nazara kaga an nazara yana ji ya san gilas kake nema zai ɗebo maka da yawa ya ce zaba amma ka je ya sassaka abubuwa da yawa wancan wancan kai baka san sunansa ba kamar ka je shago ne ai zaka ga abu ga eba nan ko ga mene ka ce wancan shi kuma sai ya gwada maka imperial ka ce ba shi ba ya gwada maka dop ka ce ba ba ya gwada maka joy ka ce ba ba ai ka ga an bata lokaci amma kana zuwa ka ce a baka eba a yana zuwa zai dauko maka sabulin ba. ya ce maka wannan mai yaji ne shine mai arha wancan babu yaji shine mai tsada wanne kake so to shi yasa in kana son ka mori larabci ka haddace kalmomi in ka haddace ka hadu da balarabe faɗa masa sunan abin kawai to shi zai fahimci sauran amma baka san sunan abin ba ka je airport din su ka matsu zaka yi fitsari da ka matsu zaka yi fitsari sai ka rasa ina ne bayan gida saboda baka gane ba saboda wani lokaci bayan gidan na sai ka san ofisoshi haka suke to sai ka hadu da balarabe kai kuma kama matsu to me za ka ce masa tun da baka san sunan boli ba baka san sunan toilet ba eh sai dai ka masa haka mm, mm, mm, sai ya dauka sanyi kake sai ya dauko bargo ya rufe ka <laughs> eh to ya za ka yi ka gwada abin nan amma ka kashe bowl bowl a yana ji wato sunan fitsarin kenan kace masa fitsari fa sai ce yi nan yi nan to ai kaga eh yi ne wato sauki dai mutum ya samu sunaye eh kuma yana kyautata zaton a dukkan yarukan duniya sunaye sun fi yawa to suka fi komai yawa hmm. na'am don haka wa kazalika kullu kalima yusamma biha insanu duk kalman da aka kira dan adam aw haiwanun ko dabba aw nabatun ko tsiro aw jamadun ko concrete abu aw ayi shay'in akar ko wani abu daban ana kiransa suna na'udul jumali marra thaniya mu sake koma jumlolin nan karo na biyu fa najidu anna kull kalima min al kalimat mu samu kalmomi irin rakiba rakiba ya hau yudaibu yana wasa wa yasudu yana girbi wata akulu tana ce Eh, tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khas yana gwada aukuwan wani aiki a zamani ke fantacce ba lafazu rakiba kaga lafazai rakiba masalan yadullu ala rukubi yana gwada hawa fi zamanin madi a lokacin da ya wuce an rukubi a yin rukubi eh. wa yuda'ibu yuda'ibu yadullu ala almuda'abati yana gwada yin wasa fi zamanin hadir a lokacin da ake ciki a bil'ati ko mai zuwa wa halun majarra da sauransu wani za ta samma kullu kalima min hazan nau'i fi'ila saboda haka kowace kalma daga wannan bangare ana kiransa fi'ili to kun ga ya fara ware mana daga sunaye a larabci sai ayyuka hausawa suna cewa aikatau daga sunaye sai ayyuka akwai wanda ya shuɗe akwai wanda ake ciki da wanda za a yi nan gaba da turanci kuma akwai past tense akwai present akwai continue, ko future eh. don bambancinsu da larabci kaga present da continue shine mudari'i future kuma shine kamar filo amu don a gaba za a yi shi past kuma shine maji wa inda ta'ammulil jumalil salasi al-akhira yayin da aka lura da ainihin jumloli guda uku na karshe najidu annal kalimat da wasu kalmomi wannan ka gansu za ka raina su kaman fi kaman ala kaman hal izanuti ka fi kullum min wahda idan ka yi furuci da kowane guda ɗai shi kaɗai lam yufham lafu ma'anan kamil ba za a fahimci cikakkiyar ma'ana da gare shi ba wa izanuti ka fi kullum min amma an yi furuci da kowane fi jumlatihi a cikin jumla to zahara ma'ana kamilan ma'ana zai bayyana ko za ta bayyana cikakkiya tusamma kullu kalima min hadhihi al-kalimat salati ana ambaton kowace kalma daga cikin kalmomi guda uku nan harfan harafi to shi kuma harafi in ka ganshi zaka raina shi amma in baka sashi ba kuma zaka yi tafargaza ne harafi saboda haka daga nan za mu fahimta a larabci bangarorin wato kalmomi guda uku ne ko dai suna ko aiki ko harafi a rike wannan da kyau alƙa'ida alkalimatu salasatu anuwa kalma ta kasu kashe uku akwai ismin wa fi'ilin wa harsun sun maharful kalimi in ibn malik bale ismin suna kullu lafzin yusamma bihi insanu duk sunan da aka ambaci ɗan adam au haiwanu ko dabba au nabatun ko tsirrai au jamadun ko tsandararrun abubuwa au ayi shay'in akar ko kowane irin abu ba wal fi'ili kuma kullu lafzin kowane lafazi ya dullu ala husuli amali fi zamanin wanda yake gwada aukon wani aiki a keɓantaccen lokaci a can gaba zai warware maka akwai lokacin da ya shuɗe akwai alamunsa daban lokacin da ake ciki da lokaci mai zuwa sai ha eh, kun ga wannan lissafi yana nufin abcd ne fa eh, A nan ha ya sa a wani waje kuma ku nawa me yasa hawun yasa ko me eh ji'un eh, ya zama abjada ke abjada hawwa za kalaman abajada hmm. saboda su akwai yadda su suke mu a yanzu muna cewa alihun ba'unta unsa saboda haka mu ba abjada ba ne mu yana menene eh, zai zamo abata kenan eh, alihun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ha'un su kuwa alihun ba'un jimun haka suke gauraya shi wal harfu kullu lafzin la ma'ana ma'anahu kamilan illa ma gairi harafi shi ne, wato kowane lafazi wanda ma'anansa baya bayyana shi kaɗansa sai ka hada shi da waninsa saboda haka subordinate ne eh, subordinate ne amma an ka cire shi kuma magana ba za ta fita ba to don haka duk darussan mu idan ka tara mana za ka fahimci cewa kalma tana da muhimmanci a larabci kalma ita ce jigo amma kalma ta kaso kashe kashe ko dai kalman nan suna ko kalman nan aikatau ko kalman nan harafi to ka rike wannan kafin a zuwa ce maka suna wasalin kaza da kaza yake daukawa fi'ili aikatau wasalin kaza da kaza yake daukawa harafi wasalin kaza da kaza yake daukawa saboda shi ma harafi yana da sauki wani lokaci kana ganin sa dan fere taka to taurin kai gare shi eh taurin kai gare shi to tamrinat waɗannan tamrinat din nan to ne darasin mu na gaba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu